daidai daga cikin manya-manyan malamai jagora abin sha'awa matashi haziki gwarzo sheikh muhammad kabiru haruna gombe domin ya hawo ya ci gaba da faɗakar da mu kafin hawowarsa allah ga wata malam kafin ka hawo ina sake matuni ko kuma sanar da kai cewa garin madobi yana makwabtaka da wani gari da ake kira karaye a nan kusa ina tsammanin rafi ne dan raba tsakani to a kwanakin baya wani da ake cewa malami ne ya ziyarci wannan gari ya zunguro kara ya zo yana cewa inda ya tsaye da ɗan izala a matsayin takara ga kuma kafiri to a zaɓi kafiri kada a zaɓi ɗan izala hujjarsa da dalilinsa ne ɗan izala yana zagin sufaye da sauransu to don haka ya so dai ya ƙarar da imanin mutanen ƙaraye amma tsammani na to alhamdulillah tun da ba a ƙarar ba to masha Allahu to zan so a akarmakallahu kuma ga wani da ya rubuto tambaya ina jin mai wa watakila mai sha'awa ga maulidi ne to ina ga watakila za ka haɗa ka yana batun maganar cewa menene bambancin maulidi da tafsirin watar azumi tun da duk ba a yi lokacin sahabbai ba abinda ba shi ya ce kenan saboda haka ba a yi lokacin sahabbai ba to kuma watakila yana ji kana barin gari ka tafi har sokoto ka tafi gaje kana tafsirin azumi to wannan ma watakila shi a wurinsa yana tunanin bid'a ce to Allah ga ta mallan sai ka hau kai masa bayani a tare da malam akwai dai alaramma tunda na ga dan kadan ya dana bari ya sake dawowa alaramma Abdul Hakim Ali Aliyu sai ka sake dawowa domin ku ci gaba da karatu tare da malam zo ka karanta wasu yan ayi kaɗan a ci gaba الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون نعم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام حراس العقيدة إكواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan gari na Madobi a kuma wannan jiha ta Kano Bahaushe ya ce Kano ta dabuce gari jalla babbar Hausa yaro ta sannu nuko da me kazo zo an fika kamar yadda na saba faɗa wannan magana gaskiya ce duk abin da ka da shi Kano sai an fika idan kazo da sunna akwai ƙwararrun ahalus sunna da za su koya ma sunna idan ka zo da bid'a da shirka akwai gingima gingima mushrikai su ma suna <coughs> ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci a rayuwata yau shine rana ta farko da kafata ta taba taka garin madubi. to amma ina cike da murna da farin ciki abin da ya kawo ni shine tallar haja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma madobi yau ta ɗabi manyan baƙi tun tsawon lokaci da ya gabata ake baje koli na ayoyi da hadisai akan wannan mimbari tun malami na farko sheik abdulbasir isa unguwar mai kawo wato wani ɗan turnuku ne da ƙunar baƙin wake na sunna bayan saukarsa sai hamshakin malamin nan sheik sani ashir kano wanda ya tattauna mana wasu matsaloli muhimmai da akwai bukatar musu kyakkyawar fahimta bayan ya sauko sai Sheikh Lawal Abubakar Fadilatul Muhaddith ya hau kan wannan membari ya faɗa mana kalmomi na ilimi daga nan sai shi madugu uban tafiya mai gida Fadilatul Dr. Abdullahi Sale Al-Pakistani Al-Kanawi Al-Maki Al-Madani Al-Kashinawi Ad-Daurawi to daga nan kuma sai aka ce kuma wani almajiri ya sake biyowa baya wanda irin wannan wa'azin shi nake cewa improper fraction to Allah ta'ala ya samu dace ba inda za ku ga wannan sai wajen malaman sunna ba inda za a ce malami ya wa'azi a ce almajirinsa ya hau sai a cikin ahalus sunna kare ake samu saboda malaman sunna suna da tawali'u ba sa da girman kai da jiji da kai yanzu in gingime mai malamin bid'a ne ya hau kan wannan mimbari ba ma bayan yayi wa'azi ba ko kamin yayi wa'azin kai ko bude taro da addu'a bai yadda a sa wani malami yi. to balle in ya kammala shi zai bude in yana da ɗaya ja mashi aya shi ya fassara in an gama ya rufe taro da addu'a dakan ɗaka shi ka ɗaka tankaɗan bakin gado Allah ka gafarta mala ‘yan uwa maluma sun ja mana hankali musamman akan siyasa da muke fuskanta ta ƙasar nan kan mage ya waye sakarci ne yanzu mutum ya taho ya ce mana siyasar Najeriya ba ta da alaka da addini da ka faɗi wannan mun san kwangila aka baka ta rusa musulunci da tabbatar da arnanci kuma a ci gaba da tafiya nan gaba irin wannan murya ba za ta faɗo a cikin jama'a ba ko dai ku yi ta wa'azi ku yi ta wayar da kan jama'a wato alƙur'ani mai girma ya faɗa mana yadda kafiri yake Allah maɗaukin sarki ya ce in yasqafukum yakunu lakum aada in yasqafukum yakunu lakum aada na'am wa yabsubu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu sanan wa waddu law takfuru kai kuce allahu akbar wato alarama yana jan ni kallon shi nake ta yi sai ga kamar malam ali aliyu kaman kaman kaman wato ahalin suna ku riga kun gabata <laughs> wato ashe ba ku ne matsala ba da za a kau da malama ashe 'ya'yan ma suna da sai a ci gaba da bala'i kuma ga inda za a tsaya Allah ka gafarta mala wato Allah madaukin sarki yace ce su waɗanda ba musulmai ba arne ga ɗabi'a arna in ya yaskafukum idan suka samu nasara a kanku to ya kunu lakum a'da'an sai su zama abokan gaba gare ku wato wanda bai fahimci ayar ba sai ya ɗauka da suna son ku amma in sun samu shugabanci a kanku sai su daina son ku ba haka ma'ana ayar take ba ma'anar ayar in ya yaskafukum yakunu lakum a'da'an dama can gaba suke da ku suna jin haushin ku suna cize yatsa amma abin da yasa ake zaune lafiya saboda kuke da fawa ba su da fawa ba to ba yadda suka iya in suka zo sai su buɗe haƙora kai ka ɗauka murmushi suke maka alhali buɗe haƙoran damisa ne cizon ka suke so su yi ba su samu dama ba ne to yayin da suka samu fawa a kanku suke da mulki a hannunsu to tsohuwar gabar da da sanda su ba kowa ba ne ba za su iya fiddo da ita fili a ganta ba to a lokacin ne za su fiddo da wannan tsohuwar gabar su bayyana muku ita a lokacin ne za ku gane abokan gabanku ne karar sai sun samu iko wallahi wannan ita ce ɗabi'a ta kafiri in kaga kafiri bai cutar da kai ba dama ce kawai bai samu ba a Najeriya mun ga wannan a duniya mun ga wannan ba a taɓa samun inda musulmi ya ba kafiri amana ba face sai da kafirin ya ci amanarsa ba a taɓa samun inda kafiri ya samu nasara akan musulmi ba face sai da ya ɗauki matakin bala'i iri-iri kada ku manta 1984 to 1985 sanda aka yi rigimar bosnia herzegovina musulman sabiyawa ba su san bala'in gabar da arna suke musu ba da suka samu nasara a kansu an tara sama da mutum 500 aka babbake su a lokaci daya an ɗebi matansu aka musu fyaɗe arne kaman guda goma su yi mace guda ɗaya fyaɗe idan ta ciki kuma a tsare ta ba za a sake ta ba sai cikin ya kai wata tara yadda ba za ta iya zubar da shi ba sannan a sake ta dole sai ta haiho arne wato wanda sai ta haiho jinin arne domin ya ƙara zamewa al'umma bala'i a nan gaba da sanda ake zaune lafiya ba su san wannan baƙar gabar tana nan ba kamaru da malam sani ashir yake ba mu labari bayan arna arne ya karbi kasar sarakunan gargajiya wasu daga cikinsu wai suna ganin ana ɗan bi a hankali a hankali ana ƙunsa musu abubuwa kaga sarki ya fito yana fiki fiki da ido sai ka ce dan wuta yana to ai babu matsala ai su wa'annan kafuran amana ne mun a'a kai ka ƙulla amana da su da suka baka kuɗi mu ban ƙulla amana da su ba amma shawarar da nake ba su su je su leƙa su ga me yake faruwa a ƙasar Kamaru dukkan masarautu an yi rugurugu da su gaba ɗaya an tarwatsa su kai tashi daga nan je ka yalwan shandam daga lokacin da arne ya samu dama akan musulmai sarkin yalwan shandam wancan wanda ya rasu yanzu haka gidansa an mai da shi makabarta kuma an ƙi a yadda a sake naɗa wani sarkin gidan an mai da shi makabarta ga dokta mun shiga cikin gidan mun samu kaburbura kaburburan duka ba su wuce kabari goma sha biyu ba amma akwai gawa sama da 650 a cikin kaburburan babu kabarin da babu gawa sama da guda 50 a ciki kuma ta musulmai ne saboda arne ya samu dama gidan yanzu ya koma makabarta sarautar an wulakanta ta an tozarta ta gidan an daidaita shi ya koma gidan tarihi babu zancen sarauta an shafe ta wallahi wannan mai yan malfa da yake tinkarowa muna magana kuna wani gungune look your royal highness in ya samu nasara kamin ya iso kanmu mu yan ƙanana ƙanana yanzu ana ce maka ɗan giwa ka raƙumi kakan zabo to zabo zai shiga tukunya kuwa ku kama hanya ku je ku ga abin da yake faruwa a irin abin da suka yi a kamaru kenan mun faɗa muku 1999 kun ƙi ji sanda kuka ɗauko mai kalmasasshiyar hula babu abin da ba mu gaya muku ba an yi wa'azi daura 99 kamar za a tare duniya duk wata aya ta alwala'u wal bara ba wacce ba a karanta ba mun kira taro a birnin tarayya Abuja babu abin da mu karanta ba sai aka ce a ah, ai mu ba mu fahimta bane shi wannan mai kalmasar kalmasasshiyar hulan a cikin arnan ai shi mai dama dama ne bai da matsala ai 1970 wane ne wane ne da za a bashi mulki sai da aka nuna masa bindiga ma sannan ya yadda ya karba kuma yana karba jikinsa na rawa da wuri ya miko mana ba matsala da mar kontrol din a hannunmu yake za mu iya yi masa forward mu yi backward mu yi rewinding mu yi mu yi mu yi muka ce mm, mm, an ne hatsari ne ku yi taka tsatsa, suka ce ba matsala sun samu matsala ko ba samu matsala ba an ga matsalar ko ba a ga matsalar ba yanzu ku je ku kasar kamaru an kai matsayin da a kasar kamaru musulmi ba a bashi minista in kaga an ba musulmi minista to ministan wasan kwaikwayo ne ko wani tourism ko wani shirme duk ministirin da take da alaka da tattalin arzikin ƙasa ba a sa musulmi a wuri mun ba ku misali ku kama hanya ku je Benin Republic duk da population na musulmi da ke wurin yanzu an kai matsayin da ba za a ba musulmi minista ba sai in yayi ridda wallahi akwai mata guda biyu da suka yi ridda kamin a ba su minista in kaga an ba musulmi minista to bai sallah kai tana yiwa ku ce wayannan kasashen waje ne ku dawo cikin gida Najeriya tsohuwar jihar gongola duk shekaru tarihin siyasar najeriya ba taba samun arna ya zama gwamna a gongola ba ko an taba samu a tarihin najeriya sai lokacin da musulmi da kanshi ya je ya ɗauko rabaran wai rabaran ne ba matsala in za mu je ƙauye kamfen shi muke zuwa da shi yana mana tafinta musulmai suka cire kuɗi suka kashe kuɗi da kansu aka ƙaƙaba mana arne a jihar taraba cikin gajeren lokaci wallahi sai da aka yi matsayin da in kana ganin in kana ganin talabijin na jihar taraba sai ka rantse da allah ba musulmi a cikin jihar kwamishinan aikin gona sai ga arne kwamishinan arne kwamishinan arne arne arne arne sakataren gwamnati ka samu arne gwamna arne kwamishinan 'yan sanda arne ilimi arne albarkatun ƙasa arne yayyanka fili da safiyo arne ruwa arne wuta arne duk wani duk wani board da wani parastatal duka arna aka saka jihar da a tarihin ta ba taba samun arne ya zama gwamna ba sai da musulmi suka dauko arne da kansu suka kafa shi ku duba jihar Adamawa a tarihin Adamawa tana cikin tsohuwar jihar Gongola arne bai taba zama gwamna a wurin ba sai lokacin da aka yi wa musulmai irin illar da aka yi musu wace irin illa ce aka yi wa musulmai ba mai kalmasasshiyar hula ya hau kan gwamnati sai ya ce shi ke da fawon ɗauko mataimaki sai ya ɗauko wanda ya ci zaben gwamna a ina a jihar Adama ba abin da aka maimaita a Kaduna ba kenan sai aka ɗauko ana ɗaukowa nan take kafiri wanda da shine deputy sai zama me sai zama gwamna ai kusan shi wani mai fangara fangaran kunnuwa kamar zai tashi sama daga lokacin da aka ɗauko shi aka bashi deputy yana deputy ya zama gwamna dukkan wani abu da ka sani na addini ba wanda ba a shafe daga Adama ba wallahi mun taba tashi zamu je Yola mun tsaya a cikin garin Numan mun sayi abinci muna neman lemo da zamu saya mu sha wallahi duk shagon da muka shiga sai a ce babu lemo dukkan kwalbar da ke cikin shagon giya ce saboda kawai arna yana mulki a jihar in ka duk inda ka duba daga gulda sai stout sai rock sai sai da aka shafe komi sai da aka kai matsayin da idan an ga musulmi ya zo gidan gwamnati sai a rinka kallon shi me ya kawo shi wa yake masa akwai haƙƙin su a cikin wannan gari sai daga baya sanda aka samu musulmi ya zama gwamna a lokacin ne wasu gyare-gyaren aka fara yin su kuma a cikin wayannan shekarun coci da aka gina a cikin waannan shekarun a jihar Adamawa sun ninka masallatan da aka gina sama da saurari saboda waye hau arne ya hau suwa suka kakaba shi musulman da kansu suka kakaba shi wannan ba a wata ƙasa ba a wata ƙasa a nan Najeriya sai da ya zama duk wani ofis da ka sani na gwamnati duk inda zaka tinkara abin da ka samu kenan shi matsala ne daga sanda ya samu nasara akan musulmi to shi a lokacin ne duk gaba da guba wacce take cikin zuciyar shi a lokacin ne zai bayyana da ita wannan ne dalilin da yasa lokacin da aka dauko mai kalmasasshiyar hula muka yi wa'azi aka ce baya da matsala aka kawo shi a cikin wannan kasa wayanda suka ce bai da matsala ta kansu ya fara ko ba ta kansu ya fara ba ina mataimakin shugaban kasa wanda ya ce shi shine hanbak din mai kalmasasshiyar hula an san hanbak yan jakar da mata ke ratayawa ya ce shi hanbak din mai kalmasasshiyar hula ne duk inda yake yana nan ya jefar da kalmasa ya ko bai jefar da ita ba ƙarshe ba irin hanyar da ba a bi ba a wulakanta shi hatta sai da aka kai matsayin da jami'an tsaronsa da protocol ɗinsa gaba ɗaya ana ƙoƙarin sallama su saboda menene saboda kawai musulmi ne yana sallah ƙarshe aka rabu dutse hannu riga wayanda suka ɗauko shi daga kurkuku suka kawo shi aka masa wanka aka sa masa riga ya kalmashe hularsa suka ɗabi kuɗinsu suka kashe suka yawo da shi a Najeriya suka masa kamfen suka ɗora shi akan kujerar sai da ya sa ta hanyar EFC a kamo ɗan wanda shi ya ɗora shi akan kujera a ɗaure shi sai da aka tsare shi da kira aka karɓo shi wanda ya ɗauko shi ya ɗora shi akan kujerar kuma ya yi haka da manufar da shi mai gidan ya kuskure ya yi magana zai sa a kamo shi shi yake so ya kama sai ya fara kama ɗan da sanda muke ce musu akwai matsala ba su gane akwai matsala ba lokacin da yake gidan kurkuku mataimakin shi shi yayi amfani a lokacin bai riga ya zama mataimakin shi ba a kafa gwamnati ba shi yayi amfani da controller na prison din da yake zaune a ciki ya roƙo ya kamun kafa aka yadda aka gina masa ɗaki aka sa masa carpet aka ba shi fanka aka yadda ya rinka karanta jarida aka sama masa sassauci a gidan kurkuku lokacin da ya zama shugaban ƙasa wannan wanda ya cece shi a gidan kurkuku musulmin ba fulatani ne dan adamawa ya kai matsayi na can wajen mataimakin controller sai ya ga ogansa ya kusa ya rizani in ya rizani shi zai hau kan kujerar ogan sai ya tuna musulmi ne kuma musulmin yana da alaka da mataimakin ai da shi ma mataimakin ya taba amfani ya taimake shi a gidan kurkuku haka aka kira shi aka sa shi dole ya yi ritaya saboda shi mataimakin shi arne ne yadda in wannan babban arnan ya ritaya to mataimakin mataimaki ya hau tun da arne ne shi wannan ayin kiliyar ne shi saboda tsabar cin amana mun fada musu sun ki su ci mun gaya musu akwai matsala suka ce ba matsala babu wanda bai ci amanarsa ba wannan shi yake nuna muku ɗabi'a da Allah maɗaukin sarki ya faɗa in ka ga arne lumu-lumu kawai bai samu nasara akan ka bane da ya samu nasara akan ka to a lokacin ne zaka gane irin bala'in gaba da ƙiyayya wacce yake da ita a cikin zuciyarsa in yaskafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun Allah madaukin sarki yace da sun samu nasara akan ku a lokacin ne za ku ga gaba a lokacin ne za ku ga kiyayya karara a lokacin ne za ku ga gaba ku ɗauki jihar Kaduna jihar Kaduna a tarihin jihar Kaduna an taba zabe arne ya ci zabe a tarihin jihar Kaduna an taba Allah ya gafarta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yace da ransa yana roƙo kada Allah ya nuna masa lokacin da arne zai ci zabe da ransa wannan addu'a ta malam Allah ya karbe ta malam har ya bar duniya Allah bai nuna masa arne ya ci zabe a jihar Kaduna ba a lokacin da tsohon shugaban ƙasa Umaru Musa ya raduwa Allah ka ji kansa ka gafarta masa ya rasu mai kalmasai shiyar hula ya hau kan mimbari da ƙungiyar kiristoci ta Najeriya aka haɗa kai wanda ya kamata a ɗauko ya zama mataimaki shine gwamnan jihar Katsina domin su suka rasa su suka rasa shugaban ƙasa kuma suna cikin central zone sai a ɗauko daga wajensu sai a sanya ya musu zuciya amma haka arnan Najeriya suka ce ba su yadda ba me kuke bukata a muku suka ce ga Kaduna nan shi Abubakar Mamur Gumi ya gama rayuwarsa Sardauna nan headquarters sa take nan ne headquarters sarakunan Najeriya gaba ɗaya musulmi nan suke taro muna so a sama mana arne ya zama gwamna aure ya za a samu arne ya zama gwamna aure a ɗauko gwamna wurin ya zama mataimakin shugaban ƙasa kamar yadda aka yi 1999 musulmi ya ci zaɓe Adamawa aka ƙi a ɗauko kowa mataimakin shugaban ƙasa aka ɗauko shi domin arna ya zama gwamna to a sake maimaitawa a ɗauko na kaduna domin arna ya zama gwamna aka ɗauko na kaduna arna ya zama gwamna wani ko bai zama gwamnan ba kamin ya tafi babu abin da ba gaya masa ba ka bi a hankali ka yi taka tsantsan wa'annan mutane suna da matsala an ɗauko ka ne domin a kashe musulunci ya ce a ah, ya na samu girma za a zo a ce wai kashe musulunci za a ni ɗaukaka na samu na ƙara samun girma ka ƙara samun girma baka san wa ake cewa arne ba abinda mai kalmasasshiyar hula wa mataimakinsa musulmi na cin amana ina tabbatar maka da cewa ka rubuta ka aje wannan mai yan malfar iskancinsa ya ninka na mai kalmasasshiyar hula yadda wancan ya murkushe wannan kai bayan ya murkushe sai ya kuma a rubuta a aje a ci gaba da tafiya sai ka kaga wannan da idanunka da haka shikenan sai ga har ne ya zama gwamna a wurin ko yana hawa ya ce a ah, ni ba na zo ne da niyyar wucewa ba lokacin da ake rigima ana ba a yadda ba ni in daidaita abubuwa ne jama'ar kaduna su zaɓi wanda suke so sai aka yadda ta lafa tana lafawa sai ya fito takara ɗan watannin da ya rike a matsayinsa na ya zama gwamna yan watannin da ya rike ka je ka binciki mutanen kaduna ka ci ɗan bincika yan wannan watannin da ya rike duk kwamitoci da ya yi ka bincika ka ji musulmi nawa ne a cikin kwamitin arne nawa ne a cikin kwamitin dukkan wani kwamiti da aka yi kai sai da aka kai matsayin da hatta kuku mai dafa abincin a gidan gwamnati take an sallame ta inda ya musulma ce saboda an faɗa masa cewa musulmai za su yi pozinin nashi bala'in bai tsaya nan ba kwanaki sai da aka shirya doka aka tura zuwa house wai doka ce da za ta ɗauki mataki akan masu yin wa'azi mai zafi masu yin wa'azi suna challenge din abubuwa ba su da uslubi wai musulmai su masu wa'azi a Kaduna a rinka bin su ana kamowa sai da aka bi ta hanyoyi ana waya da daukan mataki da kyar aka samu wannan doka aka murkushe ta bata samu fasin a house ba da ya samu nasara da yanzu ya fara kama malaman ku masu wa'azi yana daurewa bai fa gama zama kan kujerar ba idan ya zama kan kujerar ya kake tsammani zai kasance yanzu ga nan an yi kutun kutun zaben da aka yi aka ce ba hamayya shi ya hau kan kujerar ko ba shi ya hau kan kujerar ba yanzu an fito zaɓe musulmai ga su da 'yan takara da yawa da duk shekara in za a zaɓe a jihar kaduna sai ka samu arne biyu uku hudu biyar sun fito takara amma yanzu wannan da yake ajanda ce babu arne ko kwara ɗaya da ya fito takara sai musulmai kamar mutum uku sun fito shi kuma shi kaɗai shi kuma yana nan ana zagayawa ana yin ladabin ƙarya wa malaman addini ana yin ladabin ƙarya wa sarakuna ana ladabin ƙarya waye waye kamin ya samu nasara hawa idan ya samu nasara hawa idan ba sa aka yi ba irin bala'in da gwamnoni arna suka kirkiro a cikin jihar Filato sai ka ji shi a jihar Kaduna ya Allah ka wargaza su ya Allah ka tarwatsa su ku saurara kun ce harka ba ta arnanci ba ci wannan gwamnan na Filato ba taba samun gwamnan da ke fada da addini kamar shi ba ku bincika tarihinsa tun yana jam'iyyar ANPP ya fito takarar gwamna a lokacin musulmi ya fito takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar hatta a mitin ɗinsu kalmomin da ya mai zafi a ciki yake cewa lokacin da musulmi zai zama shugaban kasa a Najeriya ya wuce wannan ba zai yiwu ba in ma kun ce za ku tsaye da musulmi ni ba zan iya zuwa in faɗa wa al'umma ta su zaɓi musulmi ba Ɗan takarar gwamna ne fa a jam'iyyar wai aka tsaye da musulmi ɗan takarar shugaban kasa ba zai iya zuwa ya gaya wa al'umma ta su zaɓi musulmi ba shi ba zai iya yin wannan ba ƙarshe sai da aka yi matsayin da idan aka yi fosta, tashi da ta musulmi shi ɗan takarar gwamna musulmi dan takarar shugaban kasa zai sa a je a yage fasa shi bai yadda a hada hoton shi da hoton musulmi dan takara a jam'iyya ɗaya ba kun san wani abun ba haushi masu sponsorin ɗinsa yana kamfen din kuma a daidai lokacin musulmai ne domin su wane ne su tsohon gwamnan jihar Sokoto su ne masu taimaka masa da kuɗi yana kamfen kamfen ɗin da yake ma musulmai ne ke bashi kuɗi ya kamfen din a daidai wannan lokacin ko bai yadda ko hotonsa a manna tare da hoton musulmi ba karshe bai ci zaɓe ba yayi da kamfin ya koma jam'iyyar da ya koma daga nan abubuwan da suka faru suka faru ya zama gwamna a cikin jihar yana gwamna a jihar aka bankawa da aka yi la'akari da kasuwar plateau duka musulmai ne wannan yunkurin na ruguza tattalin arzikin musulmai aka je aka bankawa kasuwar jos wuta ba san wayanda suka sa wutar ba amma akwai kishin kishin Allah ka gafarta mana bayan an yi wannan abin da ya sake faruwa kuma na gaba sai gashi an je kuma wai za a gina sabuwar kasuwa an yi kwamitin kwamitin na arna kuma wai sai aka ce doka ta farko ba ka'ida ce don kana da rumfa a waccan kasuwar da aka kone gwamnati za ta rufe a baka rumfa a nan ba sai aka gano wani shiri ne da za a kori musulmi gaba ɗaya daga cikin kasuwancin filato yanzu maganar da nake da ku musulmi bai isa ya je a jos a filato a bashi ya je local gamman a bashi certificate na indijin cewa shi dan kasa ne ba za a ba musulmi ba musulmi ba za a ɗauke shi aiki ba musulmi ba za a bashi scholarship ba alhali dukiyar jihar ta arna ce kawai ko ta arna da musulmai ce tunda dukiyar al'umma ce yanzu an ware musulmai duka ba sa cikin wannan saboda menene saboda jiha ce ta arna amma yanzu arne a nan jihar Kano duk abin da yake bukata za a mashi a jihar Gombe duk abin da yake bukata za a mashi a Sokoto duk abin da yake bukata za a mashi a Zamfara duk abin da yake bukata za a mashi a Kebbi duk abin da yake bukata za a mashi a Katsina duk abin da yake bukata za a mashi saboda jihohi ne na musulmai addinin su ya karantar da su adalci za su iya wa arni adalci amma ga musulmi a jihar da ko su kola shi ba za a bashi ba ba za a iya bashi wato ainihin ma wai indijin leta wanda ba iya dauka a bashi ba a dauka shi aikin gwamnati an ware shi gaba ɗaya daga cikin al'umma wannan bai isa ba aka rinka bullo rikice-rikicen da za a rinka kashe musulmai wannan rikicin da aka yi na baya ƙungiyar 'yancin ɗan adam sun buga rahoto jaridu da yawa sun buga rahoton mun karanta wannan rahoto a wurare da dama na irin kisan gillan da aka yi wa musulmai jami'an tsaro ne a cikin uniform jami'an tsaro ne a cikin uniform wanda jama'a da dama suna zargin wayannan jami'an tsaron ba na gwamnati bane na fojari ne amma ina to suka samu motar gwamnati ina suka samu uniform na gwamnati ina suka samu bindigogi AK47 AK47 aka yi musulmai kisan kiyashin da ba taba yi musulmai irin wannan kisan ba aka kashe musulmai kisan da ba a san irin wannan kisan ba wata mata tana ba da labari tace sun shigo har cikin gidanta da bindigogi da boot yara na cikin daki suka shiga har cikin ɗaki suka tattaro yara aka kawo su tsakar gida aka durkusar da su aka sa bindiga aka yi shelin su gaba ɗaya cold blooded gaba ɗaya suka tafi lahira kwara ɗaya ne bai mutu ba an harbe shi da bule ya kai sa uku a lokacin yana asibiti ya cika ko bai cika ba wannan shine ban sani ba a halin yanzu akwai wanda yake ba da labari wanda cibiyar yancin ɗan adam ta rubuta ba mu muka rubuta musulmai ba su suka rubuta da kansu abinda suka gano wa idanunsu akwai inda matasa musulmai suka taru suna so za su ba wani masallaci kariya jami'an tsaro suka zo da motar su ta mopol suka yi parking da ita suka kwanta suna jan kirji a ƙasa har suka zo kusa da inda matasa musulmai suke suka buɗe wuta yara suka tsorita suka fara gudu suka rinka bin su suna bindigewa sai da suka harbe sama da mutum arba'in aure akwai waɗanda suna cikin shago sun kulle aka rinka dukan shagon suna cikin shago sun kulle aka rinka dukan shagon a wannan lokaci wannan shago ana duka suka ce ku fito ba za mu muku komai ba haka suka bude suka fito akan hanya aka sa suka nil down suka ɗora hannunsu akan ƙeya suna kuka suna ba mu ji ba ba mu gani ba ba mu taka ba ba mu zubar ba muna cikin shago mun kulle yan sanda suna dariya suna cewa an kaje lahira ka ba Allah labari suka shelin su da buɗe gaba su saboda kawai an samu arni ya samu mulki aure. kun san wani abun ban mamaki a lokacin shugaban ƙasa musulmi ne sai aka samu canji sai aka turo maina wanda soja ne musulmi sai aka bashi tsaron wuri da rikici ya sake tasowa sai ya ɗauki matakan da wa'annan sojoji na bogi da gwamnatin take amfani da su ta kashe musulmai sai ya ɗauki matakin da ba zai yi a turo su ba sai ya zama yanzu musulmi da arne ne za a fuskanci juna face to face to a wannan lokacin arne bai ji daɗi ba da dama sun tafi barzahu Allah ka kara musu nauyin ƙasa nan take ƙungiyar kan da kiristocin Najeriya suka fara rubuce-rubuce cewa su ba su yadda ba suna tuhumar mutane guda biyu suna tuhumar dambazau wato ainihin wato cewa ai shi ta hanyar tsarin sane aka turo maina a filato kuma suna tuhumar filato ba su yarda da dambazau a bar shi a kujerarsa ba ba su yarda da maina a bar ta a kujerarsa ba musulmai suka fito suka fara magana mai yan malfa sai ya tsaya da jama'a ya nuna kaman shi ai ba da ra'ayin jama'a yake ba harka ce ta aiki sai aka bari sai da hankalinku ya kwanta hankalinku na kwantawa yar aduwa yana barin duniya yana samun ya zauna da duwawunsa akan kujera me ya fara yi da shi a jan da arna da aka zo da ita wacce suke bukata ya dabbaka musu ina dambazau bazau yake yana can ko an koro shi ya dawo nan ai ɗanku ne yana can ko ya dawo suwa suka ce a dawo da shi arnan najeriya shi kuma mai yan malfa biya wa arnan najeriya bukatar su wai saboda haka kuma wai duk da wannan wai sai ka samu wani wai sakarai wai ya fito wai a gidan rediyo wai a cikin garin Kano wai yana faɗa muku mai yan malfan nan ba matsala ce ta addini ba harkar nan ba ta da alaka da addini ai mai hada siyasa no you are just a zero behind a decimal point ban san menene amfanin ka ba wai duk wannan wai duk wannan karatun bai isa kunnen ka ba wai duk wannan bai zama darasi a gare ka ba da Allah bari na tambaye ku bari na tambaye ku ina shi mai ne yake yana nan ko an kaura shi shi ma karshe sai aka kaura shi yanzu kusan da ya faru sai aka ɗebo su bakaken arna aka kawo abun mamaki a cikinsu akwai wanda sunan musulmi yake da shi akwai mai suna isa ali sunan musulmi ne ko ba sunan musulmi ba ne sai ku ɗauka musulmi ne don wai a cuce kuma sai da aka nemo masu sunayen musulunci sai aka kawo alhali arna ne ba a sani ba musulmai suka sake jiki sun dauka ba matsala wallahi hatta sojojin musulmai waɗanda suke gadurma a yanzu ba musamman guda nawa bane ba ma wai mutanen cikin gari ba tun daga wannan lokaci filato kuma abinda da ya tsagaita aka samu natsuwa daga nan aka daina aka ci gaba da yi wa musulmai kisan kiyashi ba yadda za a yi sati ɗaya sati biyu ana ɗaura auren 'ya'yan shekar hassan sa'id adam jos muna cikin filato ana kirsimeti aka tada bama-bamai a cikin garin filato an yi ƙoƙarin ɗora wa musulmi da musulunci ƙarshe gwamnan da kansa da ya ga abin ƙarya ne ta gagara ɗoruwa ya ce a 'yan siyasa ne kaza kaza amma wannan bai hana a sake tada rikici a rikon da wasu angoyi a sake wa musulmi kisan gilla ba na je ɗaurin aure anguwar da aka sauke ne a cikin daren kamin gari ya waye an harba bulan ya fi ɗari biyu a cikin wannan saboda ajanda arna tana tafiya wai abin da zai ba ku mamaki wai duk wannan rigimar da ake sai ga lokacin da mai yan malfa zai je filato wai sai ga shi ga wannan wanda yake jagorancin kisan musulmai a Najeriya wanda ya kamata a gurfanar da shi a gaban kotu da tuhumar cin amana ƙasa wai sai ga su tsaye tare wai shi yana bashi assurance maganar kamfen ba sai ka sake zuwa jihar Filato ba gaba ɗaya jihar Filato ta kace domin mu da kai danwa ya kama danwa da Allah ka sake shi danwa shi kuma ya to kai ma baka da matsala abinda kake ci gaba da yi mun baka automatic ticket ai mataimakiyarsa hatta a cikin jam'iyyar an tabbatar da tafi shi goyon baya domin hatta arnan akwai waɗanda sanadiyar waɗannan fadace-fadace kasuwancin su ya durkushe ba sa san shi an sai idan aka ce su je a jefa ƙuri'a a cikin jam'iyyar ka da shi za yi amma tun da yana cika ajandar arna kuma shi mai yan malfa ya rike masa sitiyari a sama sai aka ce an bada automatic ticket dukkan ku kuna sauraron kafafen watsa labarai wannan yasa ke da wasu jigajikai suka yi dikante wai har yanzu ba ku gane cewa ajandar arna ake tafiya akan ta ba har yanzu wai ba ku gano ba wai har yanzu kuna magana wai ba musulunci babu addini a ciki look let me ask you a simple question idan kana karanta jaridar Najeriya da wuya ka karanta jarida ɗaya biyu uku baka ga mai yan malfa ya durkusa a gaban pasto, pasto yana masa wasu kiraye-kiraye na banza da wofi ana wani ya ubangijin Elijah oh god of Ishaya oh god of Noah oh hey. wa yanzu gane wakilin su bane har yanzu ba ku gane wannan karatun ba kai bari in sake tambayar ku dan me ya zama na wannan ajanda ita ce ajanda da ake tafiya a kanta wai bari in tambaye ku umaru musa raduwa kamin ya bar duniya ba ya fara ɗauko tsohuwar ajandar da aka danne ta taimakon arewa da musulunci da musulmai ba maganar yashe tekun naija domin manyan jirage su rinka zuwa arewa ya zama tana da wani fon da za a fara sauke kaya an tare da makudan kuɗi an fara aikin haka dai ko ba haka bane daga sanda mai yan malfa ya hau me yace sai ya ce a wannan aikin bai da muhimmanci wannan biliyoyi a karkatar da su a yi gyaran gabar tekunan Niger Delta da kuka fito kuka fara surutu wai sai ya ce kuskure ne ai ba a fahimce shi ba shi ba abin da yake nufi ba kenan ba aikin zai dakatar ba da haka ya tayo da jama'a yana zama wannan fatun yana acting yana yar aduwa na mutuwa yana jin ya hau kujerar dindindin yanzu aikin ana yin shi kuwa soke aiki su ake wa aiki oh har yanzu duka babu addini a cikin harkar kamin yar aduwa ya rasu ya ba da project na jawo bututun gas zuwa ina zuwa kano saboda mai shehu hula a shekara takwas ya durkusar da kano gaba daya sai da aka hana ta wutar lantarki ta durkushe gaba sama da kamfani 300 ya durkushe a cikin garin Kano kamfani sama da 300 nan wani kamfani yana da ma'aikata 500 wani 1000 wani 1500 wani 700 ma'aikatan nan akwai mai mata ɗaya da yaya uku akwai mai mata biyu da yaya bakwai akwai mai mata uku da yaya goma sha tara akwai mai hudu da yaya arba'in da barkatai da aka durkusar da wayannan kamfanoni duk wayannan su durkushe ko ba su durkushe ba ƴaƴanku ne ko ba ƴaƴanku ba ne ba ku an samu ba shi yasa ba taɓa samun dabanci na siyasa kamar nan shekaru ba me yasa saboda an durƙusar da ma'aikata kamfanoni sun mutu ma'aikata sun zama ba su da aikin da musulmi ya hau ya ce to wannan ɓarnar bari a fara gyara ta yanzu ana nan ana aikin ko kuma aikin an yi waje da shi oh har yanzu kuma ba ba ba maganar musulunci a ciki wa oh, har yanzu har yanzu wai wai duka wannan siyasa ce jam'iyya malamai da ke wannan magana ba su san tsarin siyasar Najeriya ba ai ta hanyar politics you cannot do it alone matsala ce ta ba ni gishiri in ba kamanda ƙarya kake ba ba ni gishiri in ba ba da bala'i arewa ka ba da wa har yanzu wai ka zo kana magana wai matsalar ba ta addini ba ce wai bari in tambaye ka matsalar ba ta addini ba ce ya sa tsohon shugaban ƙasar da ba musulmi ba ya mai da ƙa'ida hatta 'yan sanda da za a yi manyan 'yan sanda sai ka ji kasan da aka ba jihar kano bai kai ɗaya bai kai rabin kasan da aka ba bayarsa ba alhali jihar kano na da lokal gamman arba'in da hudu bayarsa suna da lokal gamman tara ta ninka ta yawa sau biyar amma sai ka ji adadin da aka ba can ya fi adadin da aka ba kano yawa duk wannan ko ba addini ba ne wai duka ajandar ba ta da alaka da musulunci yasa NDA duk hanyar da za a bi a shiga a wancan lokacin ya zama da duka arna aka sa masu gadi wurin ba ta hanyar da za ka shigo wai duk harkar ba addini ba ce a tsawon shekaru takwas da aka yi recruitment na soja duk sanda za a yi shi a duk lokacin da za a yi shi sai ka samu an ɗabi arna sun ninka musulmai sama da sau uku a Najeriya duk ba harka addini ba ce ba harka addini ba ce ya zama na duk sojojin da za a yi promotion sai ka samu arna ne a ce an yi promotion din soja talatin da wani abu zuwa mataki na major general amma a samu mai sallah a ciki bai wuce kwara ɗaya ba ko kwara biyu wannan duka sai ka ce mana ai wannan harkar ba harkar eh, abin nan ba ce babu addini a ciki babu kabilanci a ciki babu kudu da arewa a ciki wai duk ba matsala ba ce recruitment na yan sanda mu ne ake marginalizing duka ka ce wannan wai babu magana haka addini a ciki ba matsalar addini ake ba wai da kake nufi sai an zo kaga zai zama matsalar addini kai dan ba taba ka ba ba taba mataka ba taba yayanka ba shikenan ba matsala harkar ba ta da addini pasto ya zo ya tsaya ga jan ga mai yan malfa wai yana cewa alakar da ke tsakanin irin alakar da ke tsakanin Jonathan da David ne a cikin Bible pasto fa zo yana faɗin wannan magana suna girgiza kai wai alakar da ke tsakanin wannan mai kashe musulmai da shi mai yan marfa wai kamar alakar da ke tsakanin david ne da jonathan shi wannan david jan da jonathan da ke cikin babur ita ce alakar da ke tsakanin waɗannan guda biyu kuma duk harka ba ta addini ba ce harkar ba ta addini ba ce ana rantsar da shi bai yi burki ba sai da ya je taro fassoci ya zauna tare da su domin su sa masa albarka ɗansu ya samu duk harka ba ta addini ba ce harkar ba ta addini ba ce aka zo aka yi zaben delegate aka samu jihohin kudu gaba ɗaya ba su zaɓi musulmi ba ko sun zaɓa mai yan marfa jihar ta akwai musulmi ɗaya da ya samu ƙuri'a abia musulmi ƙuri'a nawa ya samu enugu musulmi ƙuri'a nawa ya samu delta musulmi ƙuri'a nawa ya samu rivers musulmi ƙuri'a nawa ya samu cross rivers musulmi ƙuri'a nawa ya samu a ina ne su wane ne wayanda ba san ba su ba a ina ne yaya aka yi su gaba ɗaya suka hada kai suka hana musulmi ƙuri'a wai ta kaka sai mu wasu ƴan kore wai ne wayanda za su zo wai suna mana manganun banza da wafi wai to ai matsalar nan ta siyasa ce ba magana kudu da arewa ba idan matsalar siyasa ce ba kudu da arewa a ciki dan me ƴan kudu ba suka kisa aka rasa wanda zai zabi musulmi a cikinsu? saboda mai kun san wani abu Allah ka ji kan Aminu Kano ya taɓa wata magana sanda yake da rai ya ce mutanen Najeriya guda uku ne ya ce akwai munafiki akwai barawo akwai sakarai wane ne munafiki ya ce ka yi wajen oyo ondo ogun osun wane ne ɓarawo ya ce kai wajen umu afiya inugu ya ce wane ne sakarai ya ce ɗan arewa ya ce sakarai kenan sau na kira sha shashasha in kaga sakarai to yanzu mu arewan duka uku akwai ko babu su akwai munafakai ko babu ba ku an samu ba akwai munafakai ko babu kai tsoro kuke ji akwai munafikai ko babu a to in kuna tsoro bari Allah ya ansa mana ala ramma akwai munafikai a arewa ko babu ba mu aya bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima su ne munafikan allazina yat يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقفنا عليكم في الكتاب أن إذا سمعتموا آيات الله يكفر بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا نعم فلا تقعدوا معهم حتى hatta ya hudu fi hadithin ghairi wanda ya zo na da munafiki innakum idan mithluhum to kai su ta kabaru inna allah jami'ul kafirin wal munafiqin fi jahannam jami'a a bari mu fasara an akwai munafikan ko babu za mu gane Allah ya ce bashirin munafiki yiwa yi wa albishir ku ji wata magana bala'i aka kira mashi fa amma sai aka ce wato a masa albishir a ya kamata an ce a maka albishir kan wani abu mai daɗi za a baka kenan wannan ya nuna akwai wani shagube da ake mashi albishirin mai za a yi munafiki munafikai Allah ce bi anna lahum azaban alima lalle a gare su akwai azaba mai raɗaɗi in ji Allah kama an tambayi Allah ya Allah su waye munafikan Qur'ani duka ba kiran suna sai Allah ya ce allazina yatakizuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minina su ne waɗanda suke zaban arna su jibinci labarin arnan su kunyatar da masu imani ji Allah akwai wanda suke wannan ko ba samu ba ba ku an samu ba Allah ya ce duk wanda ya zaɓi kafiri ya bar mai imani Allah ya ce munafiki ne original not photo start copy kenan da fassara wannan ayar shi wancan munafiki ne ko ba munafiki bane shi wancan munafiki ne ko ba munafiki bane shi wancan munafiki ne ko ba munafiki bane wai kuma sai an zo ana magana wai kaji wai mutum ya gama shegantaka irin wannan wai kuma ya zauna ana jira har sai mun zo mun ce masa shi kafiri ne yau akwai renin wayo a ciki ai ya kamata kai da kanka ka nemo kaulasan karate ya auye kai gaba da kanka ba sai mun ambace ka ba kama an tambayi Allah an ce ya Allah wai to me yasa ya za a yi mutum to wai shi munafiki wani rashin hankali ya same shi har ya zama na ya zaɓi kafiri ya bar mai imani sai Allah ya ce a yabi ta guna inda humul izza suna neman izza ne a wajen wannan arnan ɗaukaka suke nema a kenan ma'ana dalilin da yasa suka zaɓi arne suka bar musulmi shine suna neman ɗaukaka a wajen arnan suna neman girma a wajen arnan suna neman tazarce a wajen arnan suna so su kare kujerarsu a wajen arnan suna so su ci gaba da cutar jama'a a wajen arnan suna so ya rike masu taniye su ci gaba da tatsa suna so su murƙushe talakawa arnan ya ɗaura gindi su da Allah abin da ya sa wa'annan suka kenan ko ba shi yasa suka yi ba wannan ne ya faru ko ba shi ya faru ba na faɗa muku suna zuwa sai aka jera akwatuna guda 36 kowane akwati kuma aka makala masa tak na jiha kaza jiha kaza yadda kowace jiha sai an gane ƙuri'un aka sa musu lamba yadda gwamna kai kanka ƙuri'a da ka ba sai an gane musulmi ka jefa ko mai yan malfa 001 to taka ce kai gwamna ana zuwa suka ce to gaskiya akwai hatsari idan baka zabi harnan nan ba harnan nan zai gano kuma zaɓe yana zuwa zai murƙushe kanka yanzu a ce ka faɗi ka koma gida da kullum za a turo giran duk ƙarshen wata kai za ka murƙushe kai ke bada appointment kai ke bada libgira kana samun miliyan barkatai a wata ka sace ka danne ka murƙushe ka tafi turayya a ce duk wannan ya kubuce billahi lazi daga da kujerar ka nan ka da musulunci ya faɗi to ai shi ya jiyo matsalar sa ce mu dai mu dai mu dai yabo ta guna inda humul izza Allah ya ce basira ku tabata munafikai fa inna al’izzata lillahi jami'a ɗaukaka da girma da buwaya na Allah ne wallahi kwanan nan nake magana da wani yana tare da wani gwamna cikin gwamnonin da suka zaɓi musulunci ba su zaɓi kafirci ba yake cewa wani iko sai Allah sanda aka yi zaɓe mai ‘yan malfa ya ci mu mun ce ba za mu yi shi ba ya ce sauran gwamnoni sai kallon mu suke suna dariya suna cewa mu mun gama yawo suka ce muna dawowa gida sai muka gaba mu taba samun daukaka a rayuwar mu ta duniya ba sai wannan lokaci suka ce da masu san mu da masu kin mu duk suka zo suka ce Allah ya muku albarka kun fi da musulunci kunya muna tare da ku yace shi ko mai yan marfa sai aka zo aka same shi aka ce mai yan marfa an samu matsala yace wata matsala aka samu aka ce duk wayannan munafukan da suka yi ka yanzu ba su da kima a jihar su wani bai shiga gari da jiniya sai ya kashe wani masallaci ba tsoron zuwa yake za a masa rajamu yanzu fa duka sun shiga matsala ba sa ma iya hitowa ba su ma iya kawo kujerar su balle su kawo maka kujerar jihar ka mai yan malfaci a ah, to haka ne amfanin su ya kare they are completely useless and hopeless ku je ku lallabo min wayanda suka kinin nan wayanda suke da dan mutunci mutunci ko za su lallabi jama'a su yi ni ba su lallaba kuma ba a yin ka da yardar Allah Allah ya kai mu ranar zabe sai ka turmusu da kasa da yardar Allah kuma Allah ya kai mu ranar ku da kuke neman mai yan malfashi zai sa ku wuce Allah ya kai mu ranar zabe talakawa ba sauci. ranar za ku nuna wa Allah cewa ku yaya ne kai kuna ji duk wanda wa gane dan koran arne ne ku hada su tare munafiki da arne duk ku hada su tare a ba ni ne na fada fa Allah har a ma tare Allah zai hada su to kai zaka raba su a nan duniya oh ba ku fahimci ayar ba ne ana ran ma wa su ji da ka karanta din nan ba wa qad nazzala alaikum fil kitabi ina so ku gane alahira ma da munafiki da arne tare za a hada su ko raba su zai in an raba su a lahira sai mu raba su a nan duniya in a lahira Allah ya hada su mu ma nan وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم يوا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا يا إذن كمالي فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره واي إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا طيب، بارك الله فيك وبارك عليك وزوجك الله امرأة صالحة تكون معك في الجنة محففة بيضاء غير مضادة ترائبها مدقولة كفزنزل Allah ya ce inna Allah lalle Allah jami'ul munafiqina mai hada munafiqai ne wal kafirina da arna a ina fi jahannama jami'a gaba ɗaya zai tattara su a wutar jahannama a lahira inji Allah to Allah ya ce in yaje can hada su zai mu za mu raba su ranar zabe ko hada su zamu kenan munafikin da ya kare arne da shi arnan ranar zabe a kwando ɗaya za mu sa su ko ba kwando ɗaya za mu sa su ba dukkan su sun zama munkari ko ba su zama munkari ba ya annabi ya ce mun mun samu munkari ba ku samu marra aminku munkara da kafa ko da hannu ba ku an saba da me marra aminku ya ake dangwala ƙuri'a o oh, har yanzu ba ku gane hadisin ba ba an ce a canza munkari ba sun zama munkari to marra fali munkaran falyughayyir wai lokaci ne kai ku ce Allahu akbar ana faɗa mun lokaci yayi oh a tiga wani da wazi a tiga wani wazi kai duk wanda ya goyi bayan a tiga wani da wazi ya daga hannu ya ce Allahu akbar ku saurara a saurara a saurara a saurara a saurara akwai wani tsoho yana nan yana yawo da alkebba ba guga yana cewa da ku zaɓi ɗan izala ƙara ku zaɓi kirista ku saurara ku saurara kada ku yi mamaki ku saurara kar abin ya ba ku mamaki ku san me yasa ake magana kwangila aka ba shi ta tallar ne kuma ta gagara dukkan ku kuna kallo mai yan malfa ya kira shi bila ya karrama shi ya tafi da alkebban nan ta sabara guga aka karrama shi a ta haka ne ko ba haka ba ne? sannan mai yan malfa ya sa shi tim amirul hajji aikin hajjin da aka yi na bana yana cikin tim na amirul hajji wannan tsohon mai alkin baba guga ko bai ciki yana ciki mai yan malfa ya sa shi ko kuma aka kawo su yan abubuwa ha ƙara murƙusa mashi aka ce to maza ka je ka ce a zaɓi arne to sai ya makara kamin ya taho ya ce a zaɓi arne mu kuma mun zagaye kasa da wa'azi mun ce Allah ya ce ba shi ba arne annabi ya ce ba shi ba arne kuma ba ku ba arne an gama to sai aka rasa yadda za a yi tallar to in ya zo maimakon ya ce ku zaɓi arne ku zaɓi mai yan malfa to yana tsoro za ku jefe shi sai kama mutsu mutsu ya ce to da da da a zaɓi dan izala ƙara a zaɓi kirista kun san dalili a'a to yanzu misali idan kirista ranar juma'a ya zo masallaci ya samu kuna sallah sai ce muslim a ya yi da ku musulmai ne amma dan izala in ya zo ya samu kuna sallar juma'a sai ya ce mushrikan banza mushrikan wofi to yanzu ciki wa ya fi gaba da mu aka ce kirista shi dan izala shi fi gaza da mu shi yasa na ce ku zaɓi dan izala kar ku zaɓi kirista ah to sai mutane kansu ya kulle sai su ce to 'yan takarar da suka fito yanzu ga mai 'yan malfa ga buhari ga malan shekarau ga ga ribado ko to ya ce da a zaɓi don izala ƙara a zaɓi kirsa to da wa yake wai to da wa yake buhari ne yake sallah a masallacin izala ko kuma nuhu ribado ko ko malam ibrahim shekarau sai kansu ya kulle sai a rasa da wanda ake sai a yi shiru a ce kai tsohon nan kan ko ya fara haukacewa ne ah, sai su ce to dakata to to da wa yake a ciki sai abin ya dibilbilce sai a gagara gane karatu to dai mun ji daɗi rannan ya kusa ya sha jifa a wajen mutanen shi da ya ce ayi yan izala suke gaba da mu kiristoci ba su gaba da mu wani cikin muridai ya ce kai ala gafarta malam yanzu kan ka zo da zuƙi ta mallaki tun da muka san izala dan izala bai taba fada da dan dariƙa ba ko mun taba fada da wani dan izala bai taba rushe masallacin yan dariƙa ba ko mun taba rushewa suka ce dan izala bai taba zuwa ya samu wani malamin dariƙa ya kashe ba ko mun taba dan izala bai taba bugun wani malamin dariƙa ba ko an taba bugu suka ce amma mun gani a Jos kiristoci sun rushe masallacin dariƙa sun yanka limamin dariƙa sun yanka matashi an yanka ƴaƴan an kona makarantar dariƙa an kona zawuya an kashe zakiru an kashe zakiratu an gaskiya dan yi zala duka bai taba yin walla ba kai to kai ku ce Allahu akbar asiri ya tonu ko bai tonu ba munafurci dodo munafurci dodo munafurci dodo a ci gaba da tafiya kamin ranar zaɓe wallahi ka kuskura ka je wani gari ka ce da azabi zan izala tsara to wannan alkebba ta ka da guga in aka biyo ka dan zaka je da ita ka falla da guga ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا من الله زي ومتانا مدوبين سي أي جدا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما من الله زي كان مسلا شيكا ولهديناهم صراطا مستقيما stop full stop full stop full ai na yi mantuwa ai ko tambaya cewa me yasa muke yin tafsiri a cikin watan azumi ai a fassara qur'ani a cikin watan azumi bid'a ne kai aljahalu aibun wa sahibuhu mu'ibun wa laysa lahu nasibun wato jahilci bala'i ne wai kun ji a karanta qur'ani a fassara cikin ramadan bid'a ne a karanta qur'ani a fassara cikin watan ramadan wai menene bid'a ne shi wannan bai ma san me ake cewa ramadan bai san ma me ake cewa watan ramadan ba ala ramma dan ba mu aya a suratul baqara ta kunne fara sanin me ake ce shahru ramadan allazi unzila shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan nasi wa bayyinatin minal huda وبينات من الهدى والفرقان Allah ya ce shahar Ramadan allazi unzila watan Ramadan shine watan da Allah ya saukar da Qur'anin a ciki shi yasa malamai suke cewa watan azumi da shaharul Qur'an wata na me wata na alqur'ani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta Qur'ani a kowane wata cikin watanni sha biyu na shekara muna koyi da shi muna karanta Qur'ani a kowane wata cikin wata goma sha biyu na shekara amma idan Ramadan ya zo manzon Allah yana ninninka karatun Alƙur'anin da yake a cikin watan Ramadan hatta mala'ika Jibrilu a cikin watan Ramadan yake zuwa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bita ta karatun Alƙur'ani mai girma qira'atan wa dirasatan a cikin watan Ramadan wannan ne dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da yake yawan karanta Qur'ani mai girma da yi wa sahabbai bayani na ma'anonin al-qur'ani mai girma kamar cikin watan Ramadan wannan yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama irin su Abdullahi dan Mas'ud irin su Ubay ibn Ka'b irin su Abdullahi dan Abbas irin su Abdullahi dan Umar suka rike majalisai na karatun Al-Qur'ani mai girma karanta shi da ba da ma'anoninsa a cikin wani wata a cikin wata na azumi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk aikin alkhairi da bawa yake yi ana so idan watan azumi ya zo ya ninninka in kana sadaka sau ɗaya a kowace rana a shekara in ramadan ya zo in za ka iya kowace rana yi sau biyu idan kana karanta izo ɗaya in ramadan ya zo ninninka in kana tasbihi sau ɗaya in ramadan ya zo ninninka in kana ta hamidi ninka a ramadan ta hauka hailala ninka haukala ninka salati wa manzo ninka karatun qur'ani ninka fasara qur'ani ninka tafsiri ninka ninka ninka ninka Allah sallallahu alaihi wasallam to kai dan lu abinda muke so mu gaya muku abinda muke so mu gaya muku shine duk surutun da zaka ji wani malami yana yi gefe akan ahlus sunna iya a gefen zai tsaya iya ina yake tsayawa a gefen an mun zagaye Najeriya mun yi kira mun ce duk wani duk wani malamin bid'a da wanda ya lasa da wanda ya kurba da wanda ya kwankwada ya cika cikinsa da wanda ya bambara duk wanda yake ganin wani abu cikin abin da ahlus sunna ke da'awa da shi ya saba wa qur'ani da hadisi to a shirye muke ya zo ya faɗi dalilansa mun yi wa Allah alƙawari in muka ji dalilansa qur'ani da sunna su rinjaye namu wallahi za mu daina mu bina shi shi kuma idan ya ji namu ya gamsar shi kuma ya tuba ya ji tsoron Allah ya bari ya ɗauki namu sun yadda to me yasa ba su yadda sai dai da an samu kawai jahili a gefe ne a taimai surutan banza da wafi a ce ayi ba gane ba ai yan zala jahilai ne don ba su da ilimin milladunni ai shi ilimin milladunni kaman ka samu madubi ka tsaya a gabansa ga wani a ciki ga wani a waje zahirun da baɗinin kenan to ka zo a yi bayani gaba da gaba ka faɗi zahirun da baɗinin mana kai ala rama kitamuhu misik khitamuhu misik wa fi zalika wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah allahu akbar allahu akbar kai duk wanda yake tsaye samu wuri mai kyau ya zauna in wurin da ya kamata ya zauna ne mai mutsu mutsu duka kowa ya koma ya natsu bayan tika tiki sai me tik to yanzu za a iso tik din hmm. imamu ahlus sunna wal jamaa sheikh abdul wahab da kansa zai taso da daren Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh